dan zo ka zauna nan to ba matsala dan zo ka zauna a a iko sai ta ga billahi wani lokaci fa muka yi buga bugar fa mun muke baka kuɗin makaranta nan gurin yanzu gurin gurin gurin kare nan warai kuwa ana zuwa da Allah to ba matsala idan an zo kar ka sai da na sani kar ka sai da na sani kawai ina zuwa hawa ce a da da ka ji ba saboda babu irinin hankali wai kan sai da komai hauka ake a yadda makarantar nan tare muka yi firamare tare muka yi firamare da kai za a yi min wata gidogar banza gidogar wofi a kanka sai da kanka sai da komai tsanin na fiya a kasar lafiya kuma na likita yake na likita likita sannan ku dai likita ta mutu ne a'a ba lafiya ba lafiya za ta mutu ne wallahi likita a'a iko sai Allah likita yau da ne bugun saniya irin mai kamu ina zuwa ina likita da ita likita a wuya dama ka taya aiki Salamu alaikum. Menene ya faru? Ba ta lafiya. ne. Me kai mata? <laughs> La ilaha illallah.